محمد بن صالح الأسيني رحمه الله هو الظاهر والله أعلم ديوانا شيني أثرت ألا كما يتنصرون أن لسانهم هرشنسو هو اللسان العربي أن الجنة كنهم هرشنسو هرشنين العربي حسن العرشك لأن أفضل الكتب باللغة العربية للتاسم ذا إتي دكا للتكتفيش شين للتاسم ذا كتوكا بشيد العرشي وتوقوة لشين يهقن تا المهيمن العاكم تتاقوا دكا على النباوة انتقهدوا ذا سيطاء نجا النبي محمد

شركه تبع الاسلام في مدرسه شباب هو كيشي باب سيان كماتا هذا جو دين كيشي هذا كي اكي اوائد دي لارسين كوي اكي هيدي ما سبو دا لارسين انا مصا هيدي ما سبو دا لتا في دا اكا سوكر دا لارسين ولأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة ya su suka fi yawa ma to kafin kuma mutanen da suka fi yawa yaran su za yi wa in kana fi atba'in nabi ko da a cikin mabiya annabi man laysa bi arabi mun ai da larabci ake kullum sai kai larabci na minti goma sau biyar sai ba hausa wannan kaɗai ya saka iya larabci da za a yi in ba sirrin shi nan ba ka je ka da ke kawai in aka zo daga inda aka ce za a yi sallah hatta daidaita sahu da lawa da hausa ake fita larabci ka istawu wa tadilu wa tarasu القدم بالقدم المنكب بالمنكب rahimakum Allah sannan hanya wannan kuma kafin nan daga nan an fara larabci kafin nan ikama da larabci ba a yi Allahu akbar Allahu akbar sannan ji yalla ta ji gafahu daga nan zai ce to an gama an yi rebi a yi rebi kowa ya nutsu kowa ya nutsu neman ya wuce yi kabbara yi wani tsip duniya ta shiru sai dai masallacin da ba tsari ya ta kwarmato a yi ta shirme a yi ta baragada har a yi sallah raka biyu ana baragada amma daga nan kowa ya yi kabbara an yi wani shuru shi kenan bayan an yi wannan shuru tafiya ta yi san sai ka ji a tsinki ashe magana yake da Allah ما كبر أسيب الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم كبر اللهم كبر amma yanzu mu ان in صلى الله عليه وسلم على الله harkalla baragada waka waka ba waka ba kabbara kabbara ba kabbara ba zai abin da ke ba da shi irin mutum ya dinga yin abin da haufa Allah laisa ismuhu Allah bal Allah koyon shi za ka yi in ba ka ba wani man an fara ka ba da wasu Allahu akbar na الله أكبر أنا هنا إذن وانا ميكي دسونا عميا ما الله وليبا الله كم الدول إن أكفوا فأي صلاة وعيشة تكيانا بصلاة أي أبدا كتيرو الله سنن ربنا باربنا با. ربنا ربنا هاي hausa ce ta yi linjaye to in ku mutum na ce raba na wala kalam raba na bai fassarwa ko za ka fassara raba na ba na jin raba na za ka sami shi ba tare sai ka ɗauko kalmar ra'un da ba'un da nuna raba na raba na ba san ba na shi ba da larabci ballanta na ma ba a yi ko da yana da ma'ana rabu ربنا ولك الحمد يوم تبقى يحكر هنا الله بقى فانا هذا كفر ما لن كنا مغنى يا ابونا قام تشملنا مو طيبة نعم مو طيبة داما جارة نفين جارة مجانا نامو تو كجزاك بادا ميشو كم بابا كو ميشو باتو كم كجزاك بادا ميشو باتو duk wanda kake kawo wannan ana cewa shi kullum da ake magana ce kabila shi kabila shi kabila shi kabila ku ta fi kowace kabila kusan sauki daɗin karantarwa sai mu mu yanzu mun kabila mu nan kace kace masa ba zai shara ba na da karam da zai ce maka da maka ba ka shi ba da rawi ko ba zai faɗi ba haka ran shara ba na alhamdulillah rabbil alamin ban zauna inda ga hukan abun duk da dai an tabbatar da jahili ne ga suka abu hewa zan zauna na shaƙe muryar ba mage ne ce mage ce wani ma ta je kana kankan da wata kana rabbil ne ke ce ke sai ce mage ta ci kaza karanta ita ce karshen kara'a ko a fitar da harufa a makogwara hakanan take ce ita ce ƙarfi sai tura ma gashin suna ga ta koya dai da ke mu koya da shi Allah ba shi mun shige su in gaskiya muke za ga Allah ya zan kwasa mu da su amma munan mu gyara ne na nan wanda ake muni da su tashi da su kusan wannan tsakani da Allah ba baki na suke ba yan gida ke yi shi wannan sallah a kullum in ka zo za ka yi sallah ya kamata ka ɗauki ta kamar yau ne za ka fara yin ta. Kamar yau za ka fara yin ta. Wata hausa ta direbobi, gwanayen sukan ce maka gwanin direba wanda ke dawo lafiya. Ne gwani. Amma har bai je ba ya dawo to ba wani ba ne. to sallan wanda ita cikakkiya shi ne wanda ya samu kana cikin fasallar za gano kaza ba kai shi daidai ba kaza ba ka kana lura in kuma kana yin ta ne ba kan gado kana yin ta ta al'ada da da kai ba wanda ya sai nuna ma wani wato shi kana za ka yi ta yadda ka ga dama amma kana jin ko koyaushe ka tabbara sallah wai mutuwan annabi da wani ke shafe shi ke za ina kuka aka ce mai ya faru ce shi babu wani abu da ake face mutane sun canza shi suna yin su ba yadda muke yansa ba zamanin annabi to balle yau so da kan sai an kamanta sai an kamanta a yadda kamanta a yadda kamanta ka dauki abu ta kuyi kuyi kuyi kuyi gobe an sashi sai aiki ba irin da. تصور ذاك أنا حرش لا رشيد يشيني حرشي ولأن أتباع النبي أكثر أهل الجنة وإن كان في أتباع النبي من ليس بعربي لكن الواجب على غير العربي من أتباع النبي تجمبي أن يعرف العربية دك وندبا بالعربي بيخيط زي يلا رشيد داشي أبان رعاصة متعلقين شكورا فيه banza saboda abinci ba za su dauke ka aiki ba ba za ka musu aiki ba sai da turanci in ko baka yi turanci ka ba ta ba su kan ka je ka dinga noma kana ci kana sharan da suka gangaro kanka nan kuma za a gallaza ma haraje sama da na kowa haushin baka iya turanci ba haushin kaza haushin kaza ko abu ka zo neman baka iya turanci ba sai abu kana ka sai an jirga ka ta an kima ka mutunci an da zuciya je ka iya turanci in ba ka iya turanci ba nan gaba ma an hana ku ruwa tsohona ba tsohona ba wanda haife ni tsohon da ake ba da labari kun je mu biya a ba mu fom mu cika an ta biya mana ni an biya min ne mun ji aka kai ne ofis ana ana min murna bana ma zan sake zuwa aikin haji sunana ya fito kaza kaza kaza gama magana da ka ce to in ce in karɓi fom daga can mai fom ɗin take ce a in zauna in zama na koma za ta cika ta miƙo an gama komai in tafi ma lokacin da samu wani tsoho a tsaye ta zazzage shi ya nuna tsohon jahilin banza ka kaci wani fita maka an ce ku je makaranta kun ruwa oh oh makarantar boko ita ce makarantar zagi malam tsohon na ya yi ya rasa yadda ya ce zuwa cika na wani cikin an ce masu su je makarantar sun ciwo wannan ganau ne ni ba jiyo ba gabana aka yi daga nan na ji hakkin gaba ɗaya tare na ko an maka to an ci wancan cin ɗan wanka mai amfani sa هذا كان من أتباع النبي آه، أن يعرف العربية لأنه لا بد أن يعرف معنى القرآن دول إن يموت يسمى معنى القرآن والسنة يسمى سنة من الله وهذا لا يتأتى sanin ƙur'ani bayyowa sanin sunan annabi ba ta yiwuwa illa bi ma'arifatin lokacin arabiyya ce sai da sanin harshen larabci na'am ina mai tsaya ba na yi mata da? kawo hannun mai kashin sanda ba na ajiye su ne kamar da su kuma maya ha yau lahadi ai dawo ina son kan gangan na fara yin shan haka shi ma babu har da rana shi bai jira a yi na ƙi tun da zai na ga har da su babu yau sai rango ai kai kai da kawo subhanallah to da ma wuya zai waje wai an da kansa alhamdulillah